sani wannan ya yi وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا والعالمين وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم حافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يؤمن ولن يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما فضلناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاء وما نرى معكم شفعاء أزعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تدعون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة من أكلت له قلبه وانجابت عنه أقدار الشرك والسفر وأقر له بالرزق العبودية واستعاذ به من شر الشيطان والهوى وأتمسك بحبله المتين المنزل على رسوله الأمين محمد الخير الورى وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا مجدد jaddada godiya ga تبارك وتعالى wa ta'ala da المقدمة tare da isar da gaisuwa da addu'a da fatan alkhairi ga farin jaka da sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da iyalan gidansa da sahabbansa da dukkan waɗanda suke koyi da shi har zuwa ranar sakaya Allah ta'ala ya kare ta mu a cikin ah, bayan jinsu da wannan godiya ya Allah subhanahu wa ta'ala da isar da gaisuwa ga farin jaka da yana yi wa kawanin mu fatan alheri bisa ga aran lokaci da ubangiji su bahana wa ta'ala ya ara mana lokaci muka samu kawanan mu daidai wayannan sa'o'i kuma sa'o'in wannan rana ta yau ranar ainihin a goma da watan ramadana na wannan shekara wanda shekarar ta yi muwafaka ta yi daidai da shekara ta dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga barin makka zuwa madina domin gaji ta'ala ya sake dawowa ga wayannan kwanaki na wannan wata da aka saba gabatar da karatu a kowace rana daga cikin ranaku na wannan wata mai albarka shine watan ramadan babu ko shakka muna yi wa allah godiya da ya zagayo da mu da wannan kwanaki ya ara mu da kwanakin wayansu da yawa ba su ga waɗannan kwanakin ba ba kuma laifi suka yi wa Allah ba ya karɓi su ba kuma ba gaggawa zuwa ba mu da muka rage ba laifi abba mu wa Allah ba kuma ba mu jinkiri ba da haka fatan da muke ciki ubangiji ta'ala ya tattara mu cikin alherin da ake samu da sa mu cikin waɗanda suke dace da alkhairi muna fatan ubangiji ta'ala ya muna muwafaka ya zama muna cikin waɗanda aka iyanta su a cikin wannan wata mai albarka a yan uwa kamar da kuka gani ba ni ne malamin ba kawai dai zan buɗe masa fage ne ya zo ya ci gaba da aikinsa wanda zai muku wannan karatu shi ne babban malami wanda ya bakunce mu wanda lalura ya sa bai zo ba ko bai gabatu ba a nan ba da haka zan share fage ne zai zo ya ci gaba da aikin su gwargwadon iyawa ubangiji ta'ala ya yi muna muwafuka ya muna baki a tura da za mu karanta a yau za mu karanta sa'ala sa'il sa'ala as-sa'il ko sa'ala sa'il duka akwai kira ta tabbata kira'o'i guda biyu ko sa'ala sa'il ko sa'ala sa'il bil hamza ko biduni hamza wannan sura yake daga cikin surar alkur'ani mai girma kuma ta kunshi abubuwa wa'inda su masu muhimmanci kwarai da gaske kamar yadda dukkan sauran surorin qur'ani suka kunsa da haka ba tare da tsawaitawa ba malam karanta mana sura بسم على سائل بعذاب واسع للكافرين ليس له دافع من الله من الله ذي المعارج نعم تعرف الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا بارك الله فيك وفيكم جميعا ubangiji subhanahu wa ta'ala yana gaya mana cewa ta'ala sa'ilun bi azabin waqi'in lil kafirin laysa lahu dafi za mu yi amfani da ɗaya daga cikin tafsirai na magabata da suka rubuta za mu bi su ɗaya bayan ɗaya gwargwadon iyawa tafsirin da za mu yi amfani da shi idan za ka iya riƙewa shine tafsir karimun rahman na al'imamu nasiru sa'adi yana daga cikin tafsirai mafi sauƙi a tsakiya wa'anda suke da sauƙin fahimta ga ɗalibi iri na da haka za mu yi amfani da wannan tafsiri za mu binci kuma sau da ƙauha gwargwaron abin da shi malamin ya rubuta a cikin gwargwaron iyawa wannan baya hana mu ɗauko wata ibara daga wani wuri ko wani tafsiri wanda ba shi ba da wa'insu magabata suka wato suka rubuta ita cimmul fa'ida domin fa'ida ta kasance ta kasa kuma kamar da nake labartawa karatun mata ya yi daban da karatun maza su karatun mata suna bukatar atta'ani wato za a bi ce ne a hankali ta yadda mai karamar fahimta ma zai fahimta yawwa kuma ba za a buɗe wuta ba ta san akwai darasin da za a buɗe wuta da haka za mu yi ce ne wato a takaice kuma sannu a hankali yadda waɗanda ake wa su fahimci abin da ake karanta musu Allah ta'ala shi muna muwafaka ah, Allah ya ce ta'ala sa'il ta'ala sa'il asalin kalmar as-sa'il mai tambaya sai Allah ce ta'ala sa'il ai da'a man da'a mai addu'a ya yi addu'a asalin sa'ala nan ana nufin addu'a addu'a wato mai addu'a ya yi addu'a ya roƙa bi azabin wakai. game da wata azaba wadda za ta faru za ta auku wadda la mahala ba makawa azabar sai ta faru da haka yakin tambaya a kan wannan azaba shi wannan mai tambaya ɗin Allah ya ce kafirin azabar ga kafirai laisa lahu dafi babu abin da zai injige ta ba abin da ai lamani ba abin da zai hana wannan azaba ta faru ga waɗanda suka kafir kaga da wannan to menene asalin tambaya kuma me ya kawo tambaya ko me ya faru har shi mai tambaya ya yi tambaya kuma wane ne mai tambaya ya kamata mu san shi to gane shi mu kuma rike shi kuma wannan yana da kyau akwai gababan da muke so idan mun kai muna son mu ba da wato assignment a kansu domin a riƙe ba mamaki cikin darasinmu za mu zo mu yi tambaya wato akwai jarabawa ke. idan muka yi tambaya muka dace da wanda ya ba da amsa ko wata ta ba da amsa to insha Allah akwai sakamako bayan amsa da izinin Allah da haka muna son mu san sunan wane ne ya wannan tambaya da Allah ya saukar da wannan aya yake ba da amsa a kai babu ko shakka yana da kyau fahimci wannan sabu na farko وذلك أنه لما بلغ قول النبي صلى الله عليه وسلم domin an kawo mutane guda biyu na farko dai mutumin da ya wannan tambaya shi ne ana kiransa nazar ibn al-kharif al-quraishi da haka muna son a rike sunansa da kyau in baki rike baki rubuta za mu zo mu yi tambaya menene sunan mutumin da ya yi tambaya game da azabar lahira har Allah ya saukar da wannan sura sa'ala sa'il bi azabil waqi yana da kyau mu san sunan wane ne shi وريم ميميتا سورنسا نظر ابن الخارج القريشي نظر ابن الخارج ولا شيء سورنسا واتومتن ايريك تنسكينا يلي يفعل ايش سوى اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك وقالوا وان قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك ربك فأمطر علينا نعم فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم بارك الله فيك ده هكا أنا أيوه ba ki ce mai kasa ko baka sa yanzu ba da haka nan shi wannan mai tambayar shi wannan mai wannan tambaya wanda muka قال اللهم إن كان هذا هو الحق wato sai suka ce Allahumma ya Allah in kana hadha huwa al min indi idan wannan da abinda Muhammadu ke faɗa gaskiya ne daga wajen ta fa in tsaraina hijaratan mai da sama ubangiji kai mana ruwan ba mai? na azaba daga sararin samaniya Allah ko kai haka a wai ita na ji azabin Ali ko ka zo mara da wata irin azaba mai radadi wannan shine abin da suka roƙa wannan shine addu'a din da suka yi shi yasa Allah yake sa'ala sa'il ai da aman da'a mai kira mai roƙo yayi ne ko ka ce mai tambaya yayi tambaya game da azaba wanda za ta faru ba masa ba wannan shine addu'ar da suka yi da haka addu'a ce suka yi wa kawunan idan dai abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗa gaskiya ne daga wajen allah to allah ya mutu ruwan duwatsu na bala'i daga sararin sama ko kuma allah ya zo musu da wata irin nau'in azaba mai raɗaɗi wani zala alihi da haka sai tambayar da ya yi sai ta sauka allah ya ce sa'ala sa'ilun bi azabin waqi lil kafirin laysa lahu dafi' mai addu'a ya yi addu'a game da wata azaba mai aukuwa da kafirai wadda babu abin da zai ture ka, wato ba abin da zai hana wannan azaba ta zama da lahi daga Allah laisa lahu dafi'un min Allah babu abin da zai ture wannan azaba da yake da suke tambaya a kanta daga Allah to ne ya faru ya kai su ga wannan bakar addu'a wa kawunan sun kafirai ya tabbata cewa wani kauli ana cewa uku batu ne cikin mu'in uku batu ibn abi nu'man al-fihri shi ma ku rike sunan da ke mutane biyu ne ko dai sun hada kai shi wannan addu'ar ko ko ɗaya daga cikin sai addu'a tare da sauran jama'ar wa'inda suke kafirai a wannan lokaci mun faɗi sunan na farko nazar ibn al kharis al-quraishi نبي سين الحارث ابن نعمان الفهري هو الفهيري نعمان حارث بن نعمان الفهري سنن سنن تكتن سنن الفهري وذلك أنه لما بلغ قول النبي صلى الله عليه وسلم في علي بن أبي طالب رضي الله عنه a lokacin النبي صلى الله عليه وسلم ya yi كان علي بن ابي طالب ga abin da annabi ya faɗa a kansa yake man kuntu maulahu fa aliyu maulahu wanda duk ni kasance ni masoyinsa ne to aliyu ma masoyinsa ne da lokacin da annabi wannan magana sai shi wannan kafirin rakiba na katifu sai ya hau taguwarsa faja'a ya zo hatta anaha rakhilatahu bil abatahi ya daure tagowarsa a wani wuri da kinsa al'abta sun na ya muhammad sai yake ya kai muhammad a martana anillahi an nashar allah ilaha illallah wa annaka rasulullah faqabalnahu minka ka umarce mu game da allah cewa mu shaidar da cewa ba a wata da gaskiya sai allah kuma kai manzon allah ne kuma muka karɓi wannan wa an nusalliya hamsan faqabalnahu kuma ka umarce mu mun salloli guda biyar muka karba wa nuzakki kuma ka umarce mu wa nuzakki amwalana mu yi zakkaci tuwoyin mu faqabalnahu minka muka karba daga gare ka wa an nasuma shahr ramadan fi kulli amin kuma ka umarce mu mu yi azumin watan ramadana a cikin kowace shekara fa qabannahu minka shi ma muka sake karɓa ma wa anna hujja ka umarce mu mu jirki ɗakin Allah mu yi aikin hajji. fa qabannahu minka muka sake karɓa ma thumma thumma lam tarda bi hada yanzu har yanzu Muhammadu baka wannan bai ishe ka ba baka yaddan mu da wannan ba hatta faddalta ibnu annika ali aliyan ko alaina har sai da ta kai ta fifita ɗan kawunka a kan mu tana nuna kenan ali ibn abi talib ya fi mu afa haza sai umminka an Allah da haka sai yake wannan umarnin wannan fifitawar da ka yi wa aliyu a kanmu shin daga gare ka ne ko daga Allah ne kai ne ka faɗi haka koko daga Allah وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زعل الله سيتي والله الذي لا إله إلا هو ما هو إلا من الله من زعل الله نارنك da wanda babu abin bautawa da tuntunta da gaskiya sai shi Allah tabaraka wa ta'ala wannan wannan abin da ni faɗa daga Allah fa wallal haris da ka shi al haris din sai ya juya baya وهو يقول هنا سوى اللهم إن كان هذا إن كان ما يقول محمد حقا فأنتر علينا هجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم إذن لي أبن محمد من يكي فلا جتياني سيا الله منا روقنك كي من روان بما بمي ندوات دقى سرر سمانية أو ائتنا بعذاب أليم كوكما Allah ka zo da wata azaba mai raɗaɗi zuwa gare ni to kissar tana cewa a lokacin da ya wannan addu'a fa wallahi ma wasala ila ƙasahu hatta ramahu Allah bi hajari ya tattaka ya yi takakkiya zuwa ya koma wajen dabbarsa ya hau da ya daure raƙumansa bai kai wurin dabbar ba sai da ijaba ta sauka ubangiji ta'ala ya sa aka je hoti da tsakon ko duwatsu na azaba ko ka ala dinagahu azab dutsen ya sauka akan makarfadarsa fa kharaja min duburihi sai da dutsen ya fita ta duburarsa alqa'ilu lidalik da aka faɗa talo sai aka kashe shi wannan shine ɗaya daga cikin tsoshi game da abin da ya faru da gane da wannan tambaya sa'ala sa'il bi azabin waqi wallahu ta'ala alam haka anan wato in muka lura da cewa wannan tambaya din ba tambaya ce ta neman sani ba inda mahiya su'alan ta'annutan wa inadan wa ta'ajizan kawai ya yi tambaya ne don yayi yi ta'annuti ta'annuti shine ne kai tambaya ta ƙuri abinda bahaushe kito ya ƙuri wato ka yi tambaya ka ƙura wanda kake wa tambaya shi wa annabi tambaya ne don su ƙure manzon Allah shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ƙure saboda ilimin nasa daga Allah ne da haka in ya roƙi Allah yake Allah ga abin da aka faɗa Allah zai zo da amsoshi da haka ba a yau aka saba wa annabi tambayoyi ba da na izgiri da waɗanda suke na fahimta duka an yi wa annabi kuma Allah yake amsa tambayar da kansa يسألونك عن المحيط يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج نعم وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى طيب وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون بارك الله فيك وفينا جميعا أنا mun ji tambaya ce ta neman fahimta da sahabbai suka wa annabi amma wa ya ɗauki nauyin amsa ɗin shine Allah ta baraka ta'ala Allah ya ce yas'alunaka anil ahilla suna tambayar ka game da jinjirin wata wannan wata in ya fito yana jinjiri tambayar da sabai suka yi game da shi Allah yake kulka ta musu hiya muwaqitun linnas to lo muwaqitun linnas wato shi jinjirin wata lokaci ne aka san aikin sa shine yana nuna wa mutane lokaci ana littafi da shi Ta haka akwai littafi da ake cewa wai littafi da rana akwai littafi da wata shi lissafi da wata shi ne lissafin da ake haɗawa wato ake fara littafinsa da dare don haka za ku ga cewa in an ce kwana ɗaya sai ya haɗa da dare da yini sai ya zama kwana ba a ce wa kwana ba ta yini kaɗai ko dare shi kaɗai dole sai ya haɗu da yini da dare yau misali a yau in aka ce ga wata ya fita dubin farko an ga wata kaga wannan daren shine daren farko na wannan wata amma yinin yinin da zai biyo baya shine yinin farko na wannan wata don haka in sun haɗu a lokacin da aka ɗauki azumi a washe gari kenan ana kaiwa rana ta fashi ake muna da kwana ɗaya kamar da an yi daransa an yi yininsa da haka ana lissafi da kamariya a lissafin da muke Allah ke samu waƙi da nasi zango zango ne lokutoci ne shi wata yake nunawa yake karantarwa yake yi wa mutane darasi dangane da abin da shafi lokutocin da shi ake littafin kwanaki da shi ake littafin watanni da shi ake littafin shekaru da haka da shi ake sanar lokacin aikin haji da shi ake sanar lokacin da umra da shi ake sanar lokaci ga sunan dai da yawa mawaƙi sun linnasi an gane ko na'am انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا والنبي تعالى يكتبه أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أيوه قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون فسيقولون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى يذهبون قريبا وما فرق آيات تكررت عندك فعلا قالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعثون خلقا جديدا kafin nan kuma farko ne ya isa ban ubangiji ta'ala yake duba ka duba yadda suke sanya maka misali kai muhammad wato su suke sanya misali da kansu unzur kaifa darabu laka al-amsal dube yadda suke sanya maka misali yanzu wannan tambayar da suke yi annabi ne suke suke buga ba misali wai dan san fitar da addini su bata addini don annabi ta zartu cewa ai an man tambaya ta ta ba da amsa to mahallin shahid ko da muke nema anan ce ne mu fahimci cewa ubangiji ta'ala shi yake ɗauk amsa tambayar mai tambaya idan aka wa annabi shi ko Allah ba abin da bai sani ba sai dai idan yayi shiru bai gida ma ba da amsa ba da haka sun yi tambaya ne anan ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta'annutan dan ta zamo masa ƙure ya kasa ba da amsa to sai Allah tabaraka ta'ala ya bada amsar da kansa al-imam nasir sa'di yake yaqulu ta'ala mubayyinan lil jahl al mu'alidin ubangiji tabaraka ta'ala yana bayyana wa al'umma annabi jahilcin waɗanda suke da taurin ke da tsaurin ido su ne kafirai wasu ijalihim bi azabillah istihza'an da kuma yadda suke neman gaggawar azabar Allah ta zo ba don komai wajen izgilanci wata annutan da neman ƙurewa wata ajizan sai suka ce wace irin azaba ce annabi ke magana a kanta shi ne sa'ala sa'ilun ai da'a da'il wastaftaha mustaftihun mai da addu'a yayi addu'a mai neman buɗi ya nemi buɗi gaba da ainihin wai azaba ta zo suna tambaya bi azabin waqi'in game da azaba mai aukuwa lil kafirin min Allah wadda suke aukuwa daga kafirai wadda suke aukuwa ga kafirai listihqaqihim lahu bi kufrihim domin sun cincinci wannan azabar da suke cewa ta zo ba dan kuma ba dan kafircin da su suka yi wanda yake kafiri dama cincinci azaba to gaggawar da suke yi ba sai sun gaggawa ba azabar sun cincince ta za ta zo azabar ta taɓa wace ulil kafirin mai aukuwa ce ga waɗanda suke kafirai an gane wannan Allah yake laisa lahu dace ita wannan azabar da suke tambaya a kanta shi azaban bahi da wanda zai ingije min Allah daga Allah ai laisa li hadha al-azab alladhi ista'jala bihi man ista'jala min al-mutamaridin al-mushrikin ahada yadfa'uhu wannan azaba laysa li hadha al'azab babu ga wannan azaba da suka nema ta zo alladhi ta'ajjala bihi min al-musta'jil wadda mai neman gaggawan azaban ta zo yake neman gaggawan zuwanta min mutamaribiyin mushriki daga cikin masu dogewa da barna da kafirci daga cikin mushrikai wato azaba din ba ta da ahadin yadfa'u babu wani ɗaya daga cikin mutane da zai iya ingije ta cewa kar ta zo qabla nuzulihi auyar yarfa'uhu kafin zuwan ta ba wanda zai iya kawowa in ta zo kun ba wanda zai iya ɗage ta ba mai iya ingijewa ba a da na nuzulihi bayan azabar ta sauka ba wanda zai iya ture ta وهذا حين دعا al kharif al القريشي wannan addu'a din ita ce lokacin da nazar ibn al-kharis al-quraisi yi wannan addu'a au gairihi au ko wani su daga cikin kafirai kamar da muka ambaci Harus bin Nu'man al-Fihri shi ma shi ne mutum na biyu da ake danganta addu'a zuwa gare shi da haka ko dai shi wannan Nu'man Haris bin Nu'man ko kuma Haris Nazar bin Haris al-Quraishi ɗaya daga cikinsu ko dukansu suka haɗa kai suka yi wannan addu'a kowane malaman tafsiri sun zo da shi min al-mukazzibina daga cikin waɗanda suke karyata gaskiya wa qala sai sai yake addu'arsa kamar yadda Allah ran mai karanta Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw itina bi azabin alim wannan ita ce addu'ar da suka yi cewa a zo da azaba in dai abinda Muhammadu ke faɗi gaskiya ne fal azabu Labutu ya ƙa'o alaihi a ita azaba ɗin ba makawa dole ne kawai azaba za ta auku a kansu min lahi daga Allah kenan ko su neman gaggawan zuwan azaban ko ma wasu ba azaban ta cincince su sanadiyar kafircin da suka yi wannan azabar za ta zo musu min Allah daga Allah subhanahu wa ta'ala fa imma an ya'jala lahum fid dunya ko dai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gaggauta musu azaba a nan gidan duniya tun daga nan gidan duniya su ga azaba kamar yadda muka faɗa shi wanda ya addu'ar ya ga abin da gani sannan su abu jahal kamar yadda ake cewa abu jahal yana daga cikin waɗanda suke da taurin kai su ma duka a yakin bazar aka kake to ko dai Allah ya zo musu da azabar daga nan duniya wa imma an yudakhkhira lahum ko kuma ubangiji ta'ala ya musu jinkirin wannan azaba ya aje musu ita fil akhirati a lahira idan sun je walau arafullah da dai ake sun san Allah wa arafu azmatahu da sun san girman Allah wa fi'ati sultanihi da sun san fadi da rata na mulkin Allah wa kamali asma'i da sun san kama da cika na sunayen ubangiji subhanahu wa ta'ala wa sifatihi da sifofin Allah lamma ta'ajjadu da ba su gaggawan neman azaba ba duk wanda ya san girman Allah zai cewa Allah kawo azaba jama'a idan idan ka san cewa ko da dan adam ne ka san cewa ka cewa ne in in ka isa kai kaza in ka san ya isa zai yi ai ba za ka yi ba sai to in ka isa kamar ni ka ga ma wanda ka san ya isa to balantana Allah da haka da sun san girman Allah subhanahu wa ta'ala da ikon Allah da irin kudura ta ubangiji da kamu lammas ta ajalu bil azab da bu ce ne gaggawar azaban ya zo ba wastaslamu wa ta'addabu wala taslamu wa ta'abbadu da kuma ba su ga sun nemi sallamawa da kuma sun nemi ladabi game da abin da za su faɗa to amma shi kafiri bai san Allah ba shi kafiri wayo gare ki ba shi da hankali da haka da mutum ya san waye Allah da bai nemi cewa Allah ya zo da azaba ba don ya san Allah zai iya ba abin da ya gagare shi wani haza da wannan ne zakara ta'ala ubangiji ta'ala ya ambaci min azamatihi daga girmansa ya musu ma yubadu a kawalihim alqabiha abinda zai zama kishiyan abinda suka faɗa na maganganunsu waɗanda suke fice da muni fa qala sai Allah ki jilma ari للكافرين ليس له دافع من الله من محارم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة نعم تصبر صبرا طيب وبنجي على سيكي المآرج تعرج الملائكة والروح إليه وأن الجملة tana ɗauke da ma'anoni guda biyu ma'anar farko tana ba da ma'anar fitar rai ko fitar rayuka da suke haurawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala zuwa sararin samaniya kamar da za mu gani ma'ana ta biyu wannan sura ko wannan jumla tana magana ne game da ainihin abin da ya shafi wato mai zan kira shi ya shafi wato hanyoyi waɗanda mala'iku suke bi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ga dai bayanin kamar haka ubangiji ta'ala shi ne zil ma'arif zil ma'arif wato shi ne ma'abuci al'ulwi wal ai zil ulwi wal jalali wal Allah shi ne ma'abuci ɗaukaka wacce ta kai ɗaukaka ta ƙoli-ƙoli ba mu ita sai shi wal jalali Allah shine wato mai girma magirmame wal azama Allah shi ke da girma was da kimtsi da tsari da sa'ir khalqihi da sauran halittunsa gaba daya allazi ta'rudu ilayhi al mala'ikatu wanda shine mala'iku suke komawa zuwa gare shi shi Allah subhanahu wa ta'ala bima ja'alaha dangane da abin da Allah ya sanya ita mala'iku din Allah ta da yi a kan tsarin sai da tsara na duniya da lahira wa ta'arruju ilayhi ar-ruh kuma zuwa gare shi ne ruhi yake komawa ar a nan, malamai suna cewa an zo da shi amma hina dauke da ma'anar jam'i al-arwah wato rayuka da mala'iku wato rayuka in aka karbe su zuwa ga Allah suke komawa zuwa sararin samaniya mala'iku in suka amshi rayukan sukan koma ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wato Allah shine ma'abuci hanyoyi waɗanda ake komawa zuwa gare shi idan mala'iku suka amshi rayukan bayan Allah tabaraka wata'ala wa hadha ismun jins malai ce wannan suna ne da jinsi an ce ar-ruhu war-ruhu ilayhi suna ne da jinsi kamar kace kamar ka ce wato mace duk ya kunshi mata gaba daya ko ka ce namiji ya kunshi mazaje gaba daya ismul linjin an ce arruhu kadai aka ambace shi mufrad amma bi ma'ana al-arwaha ay wa ta'ruju ilayhi al-arwaha yasmilu al-arwaha wannan lafazin ya kunshi rayuka ne gaba daya kulliha gabaki ɗayanta birruha wa fajirha rayuwar mutanen kirki in an karɓa zuwa ga Allah ne rayuwar mutanen banza in an karɓa zuwa ga Allah ne sai dai akwai bambanci yadda rayukan mumune suke haurawa zuwa ga Allah da yadda ake dawowa da rayukan kafirai zuwa karkashin ƙasa kamar yadda kisar za ta gaya mana birruha wa fajiruha wa haza inda alwafati mala yace wannan a yayin mutuwa ake magana idan mun ɗauki ma'anar ayan nan na farko bil ta'aruju ilayhi ruhu ilayhi in muka dauki wannan ma'ana ana maganar haurawar rayukan da aka karba yayin mutuwa zuwa wajen Allah subhanahu wa ta'ala za a tafi da su fa ammal abrar amma su mutanen kirki waɗanda suke masu imani ne mutanen ƙwarai ne wa'inda suka bi Allah ne a wannan rayuwar ta duniya fa ta'aruzu arwahuhum ila Allah rayukan su akan haura da su zuwa ga Allah tabaraka ta'ala akan dauke su zuwa wajen Allah hatta tantahi ila sama daga lokacin da aka karbi ran mumini ko muminai za a dauki ran zuwa sama ta farko allati fi ato ila sama'i ila sama'i a dauke su zuwa sararin samaniya minas sama ila sama daga saman farko ta duniya zuwa sama ta biyu daga sama ta biyu zuwa sama ta uku daga sama ta uku zuwa sama ta hudu daga sama ta hudu zuwa sama ta biyar daga sama ta biyar zuwa sama ta shida daga sama ta shida zuwa sama ta bakwai daga sama ta bakwai zuwa mahadar Allah ta tabaraka wa ta'ala domin ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sama ga sammai ne yana sama da sammai karka ɗauka shi Allah tabaraka wa ta'ala yana kan sama ta bakwai ne ko hina cikin ta a'a idan aka ce da yake ar-rahmanu alal arshi sawa karagar gadansa na mulkinsa da aka ce ubangiji hina gusa karagar gadansa na mulki saman al'arshinsa ita al'arshi ita ce ƙarshen halittar Allah sama da ita ba kowa sai Allah to za ka ita ran mumini takan haura har sai ta kai wajen Allah tabaraka wata'ala sai Allah ya bada umarni cewa a dawo da ita wuri ta ba. bi ma'ana a dawo da ran mumini a cikin ainihin mi a cikin kabarinsa ba daga nan kuma abin da zai faru ya faru na an amsa tambayoyi da za a yi masa bayan an tambayoyi daidai yadda ake bukata ake kwanta ya kwanciya irinta kwanciyar ango da haka akan buɗe masa ni'ima aljanna tana zo masa ila yawmi yub'asuna har zuwa ranar kiyama za a bude sa zira'i 40 ta dama zira'i 40 ta hagu zira'i 40 gabar zira'i 40 yamma a iyakar maddal basar muta aka ce malamai suka ce iyakar ganinsa haka za a bude kabari a kenan idan mun fahimci wannan zancen da kyau shi kabari ba matsala ba ne ga mulini amma matsala ce ga wanda yake mutunan banza Ke sa kafin a saka ka kabari kabari ne maka hudu ba to ni fa salin ale nake duk abin da ka tallar kai ka zo da shi ba ni ne abin da duk ka zo da shi daga gare ka ne ni ba ni ba ne amma fa ka sani ni gidan tsutsa ne gidan macizai ne gidan kudamu ne gidan kaza gidan kaza ne maka hudu ba kasan a dauke ka a saka a da haka duk inda ka ga kabari imma an yakuna rawdatan min riyadil janna aw hufrun min hufurin nira shi kabari da kake ganin sa ɗayan biyu ne ko dai ya zama wannan kabarin da aka tona aka saka mai shi a kansa dausayi ne da kaskin dausayin aljanna ko kuma ya zama rame ne na wuta daga cikin ramukan wuta aka saka wannan mutum ya danganta yaya ka zo don haka jama'a mu tsoraci Allah tabaraka wa ta'ala mu bi Allah subhanahu wa ta'ala dan haka ran mumini za a dauke sa min as-sama'i ila as-sama'i daga wannan sama zuwa wannan sama hatta tantahi ila as-sama'i allati fiha Allah har a kai ta a sama din da Allah yake kai a kai ran mumini har zuwa saman da Allah yake kanta hatta tantahi ila as-sama'i allati fiha Allah azza wa jalla fatahayya rabbiha don haka sai ran nan ta mumini sai ta gaida ubangiji sai wa Allah gaisuwa ta ban girma wa tusallimu alaihi sai wa ubangiji baraka wa ta'ala sallama wa tuhazzi bi qurbihi ta samu kaso na kusanci da ubangiji subhanahu wa ta'ala wa tabhaji bidalwi minhu kuma ta samu kwarjini da kusantar ta ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wa yuqsadu laha minhu husana, da haka sai ta samu yabo daga Allah Allah sai ya ji wannan rayuwar mumini sannan Allah ya bada umarni cewa a dawo da ita a cikin gangar jikin mai ita a kabari kenan sannan abinda muka ambata a dazu ya kasance tare da ita Allah kamar mu wafaka wa yuhsanu laha minhu sana wal ikram wal birr wal idam ubangiji ta'ala ya girmama ya daraja ta ya mutunta ta ya girmama ta wannan ita ce rayuwar mumini Allah ka samu cikin wa'annan kishiyan wannan fa kishiyan wannan ba shine wa amma al-arwahu al-arwahu al-fujjar su kuma rayukan wayanda suke fajirai marasa kirki marasa mutunci marasa imani marasa gaggata Allah wa'idin suka ƙayyata ranar sakamako ko suke wata da ita yan an faɗa an zaga mutum ya ce to ai babu wani taki ai daga duniya sai kaduna ko kuma yake a ah, wai wannan maganar da ake yi wai tun yaushe ma ake maganar ta har yanzu abin bai faru ba kuma ga duniyar tana ci gaba ai wannan ma kawai dai labari ne kawai to wa'anda ba su gaskata kiyama ba fa iza wasalat ila samai idan aka an kirayukan su suka haura aka haura su zuwa sama ta duniya ba ma wai sai an shiga sama duniya ba in suka je dab da sama farko ta duniya azanat sai mala'iku su nemi izinin a buɗe don sama tana da hanyoyi kuma hanyoyin kulle suke to sai mala'iku su nemi a buɗe musu wannan kofa fala uzanu laha ba za a musu izinin shiga ba wa u'idat ila ard da haka sai a dawo da rayukan waɗannan mujrimai a duniya a dada su a cikin ƙasa su koma cikin gaggan jikin masu su a yi musu tambayoyi da ba za su iya amsa tambayar ba ita wannan tambaya tambaya ke mai sauki amma ga wanda Allah ta baraka wata ta'ala ya sauke masa tambaya ce wadda ba mai wahala ba amma mutum ba zai iya amsa ta ba sai in anan duniya ya rayu da kalmar shahada bai karya ta ba wanda ya kai ya kalmar shahada babu yadda za a tambaye shi ya iya amsawa tambaya ce mai sauki kamar a ce waye ya haife ta misali akwai wahala a ciki babu wahala waye wace ce mahaifiyarta ai wannan amsa yana tsammanin ba ta da wahala to tamkar haka take ga mumini amsa wannan tambaya a kabari saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya labarta muna ta yadda wato ainihin mumini da ta dalilin yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabata fil hayatid dunya ويوم نعم ويوم ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ubangiji subhanahu wata'ala idan kuka kalli ayan nan da kyau Allah cewa ya sabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha ubangiji ta'ala yake yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya Allah yakan tabbatarwa waɗanda suka yi imani da tabbatacciyar magana a rayuwar duniya mice ita mice ita koma baya kaɗan a cikin suratul yunam eh, na a'ara ko ka komo baya kaɗan ka karanto mana inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata ke maslu kalimatin tayyiba wa maslu kalimatin tayyibatin طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء wato misalin wata kalima da ɗaɗɗar kalima ta yake kamar salin shajaracin tsayi ba kamar misalin wata bishiya ke da ɗaɗɗa asluha tushenta sabit yana tafi wa far'uha fi sama rassanta suna sama wannan ita ce kalmar shahada tauhidi shine asali shine foundation shine tushe shine asali sauran ahkamu na addini da ake na sallah azumi sun su da alfuru rasanta ita wannan kalima ita ce wadda duk wanda ya tabbatar da ita a wannan rayuwar to su ne wa'incan kuma Allah ya ci gaba da cewa sabbitin Allahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya a wannan rayuwar ta duniya Allah yana tabbatar musu da wannan kalima wato su faɗe ta su tabbata akan ta ba tare da sun yi ba sun karya ta ba domin ita kalmar shahada kada qala hannasu thumma kafara biha aktharuhum faman qalaha hatta yamutu faqad istaqama alaiha annabi yake duk wanda wasu sun faɗi wannan kalima da bakin su thumma kafara biha aktharuhum mafi yawan su suka kafirce da la ilaha illallah faman qalaha duk wanda ya furta ta ya faɗe ta hatta ya mutu bai canza ba har mutuwa annabi ce faka da ilaiha wannan shine ya daidaito akan kalmar shahada to su ne Allah ke magana da sabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya yace wa fil akhirah haka kuma al akhirah anan an yi kinayar lafiya ne amma ana nufin barzahi hayatul barzahiyya ana nufin tabbayar kabari a kabari Allah zai tabbatar da wannan kalima ga waɗanda suka imani su amsa ta ashe kaga ba wai ka sai wa'iza ma ta audu bane don ana akwai littafin da ake yawo da shi masu neman ajin hannu sai su a dora a baro ko a kai ana yawo ana ku ma wa'iza ma ta audu sai niyoyin sallah ku sai niyoyin azumi to a sai su a kai ta ina ita niyya ba ta da bukatar wani lafafi da za ka yi mata sannan wa'i za matar aure ɗin nan wai an rubuta tambaya ce ta su'al nan nakir wa munkar wai an rubuta ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka sai aka rubuta amsoshi a kai wallahi ko ka haddace littafin wa'i za matar aure in baka tabbatu akan kalmar shahada ba wallahi ba za ka yi amsawa a lahira ba a kabari ba za ka yi amsawa ba ba wai ka karanta ba ne ka haddasi to Allah ake wayo ta Allah ba masu dubara aiki da kalmar shahada ake so ka tabbata a kanta shi Allah yake zai tabbatar ma muminai da ita a duniya da kabari to amsa da haka amsa mai sauƙi ce waye waye ya halittarka ta ce Allah ne a nuna maka wannan mutum da aka aiko muku waye shi ta ce sunansa Muhammad ta addinin da aka yadda muku wane ne kake addinin ita addini na musulunci to wannan ansar da kake garinta na gaya muna ba su da wahala ko to amma wallahi ga munafiki bai iya ansawa kafiri baya iya furtawa tambaya ce mai sauki kamar a ce waye mahaifinka waye mahaifiyarka ai ba su da wahala amma tana da wahala ga mutunan banza da haka daga nan ne in an tabbata akan wannan kalima Allah ya tabbatar mana da ita a duniya muka mutu akan kalmar shahada ana nufin almautu ala la ilaha illallah duk wanda ya mutu kan kalmar shahada bai canza ta ba to yusabbitu Allahu allazina amanu fil hayati dunya wa fil a lahira a Allah zai tabbatar mana da ita sai Allah yake wa yudillu Allahu zalimin Allah yana batar da azalimai su ayi azalimai wa'anda suka yi wurgi da kalmar shahada wa'anda ba su yi aiki da ita ba wa'anda ba suka karya ta bayan sun faɗe ta ويفعل الله ما يشاء الله يسيء أيك تأجل دي قرامة نا أذابة جوائن دي سكة تنسيتي أذابر دائر نوئن أذابة دي سداتي والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله don a kwanakin al'amura na alhamdulillah da Allah ya kai da mutum da kuma